su dai 'yan najeriyan 258 an dawo da su ne a cikin wani jirgin kasar libya ta babban filin jirgin saman kasa da kasa na murtala muhammad da ke nan Legas, a jawaban da suka gabatar ga 'yan gudun hijiran da aka dawo da su gida daga kasar ta libya da yaki ya daidaita sun yi kira ga wayanda aka dawo da su gidan da su kwantar da hankulansu su koma ayyukansu da suka bari a nan gida domin ciyar da kasar gaba kuma su sani cewa babu wata kasa da tafi najeriya wato ƙasarsu ta asali bar da wannan jami'a mai suna mrs margaret nwanko ta yi bayani Dr. Bendele shine babban jami'in hukumar nema mai kula da kudu maso yammacin Najeriya inda ya bayyana cewa majority are male like the disposition used to be two states of Edo and Delta fixed with the majority. 'yan gudun hijira 258 ne aka dawo da su gida daga cikinsu maza sun fi yawa kuma kamar yadda aka sani jihohin Edo da Delta sun fi yawan mutanen da ake dawowa da su gida daga kasashen na ƙetare musamman ma dai kasar ta Libya. Kuma, kula da 'yan gudun hijira ta kasa da kasa tare kuma da haɗin gwiwan ƙasar Libya da kuma Najeriya ne dai suka sa hannu domin dawo da wayannan 'yan Najeriya zuwa gida. Rahotanni dai ya nuna cewa 'yan Najeriya sun buƙaci a dawo da su gida ne don ƙashin kansu sakamakon azaba da kuma wahalhalu da dama da suke fuskanta a ƙasar ta Libya, ƙasar da kuma kawo yanzu aka ɗaiɗaita ta da yaƙi tsakanin ɓangarori daban-daban. Ko da yake akasarin wayanda aka dawo da su dai daga ƙasar ta Libya sun kisce uffan ga 'yan jaridu. Babban jami'in hukumar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasar kasa da ƙasa mai suna Nahashun Maina. Most of them came from detention centers in Libya. Uh, they were not, not because they had committed any crime but because they were in Libya illegally. Ya ce akasarinsu dai an fito da su ne daga inda ake tsare da su ba wai don sun aikata wani laifi ba a'a sai dai kawai don sun shiga ƙasar ta Libya ba tare da izini ba. 'Yan Najeriya dai suna cikin 'yan ƙasashen duniya daban-daban da ke tsallakawa zuwa ƙasashen kasashen turai babin ya murai amurka daga Legas.